صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويا حكيم السلام عليكم ورحمه الله idan ba manta ba muna nan dai a kan matashiyar maganar da muka faro ta makon da ya gabata sana'un nasi alal mayyit yabo da mutane za su yi wa mamaci idan mutane sun zanto nagari sai suka yabo wani wanda ya mutu me wannan yabon ke nunawa wannan yabo na nuna alama ce ta kyakkyawar cikawa kamar yadda kushe da waɗansu mutane za su yi kuma su zanto mutane na gari dangane da wani wanda ya mutu to wannan na nuna lallai wato akwai a mummunan cikawa tare da shi Allah ya tsare mu mun karanto hadisai guda biyu a wannan lokaci muka tsaya akan hadisi na biyu yanzu kuma za mu tashi kan hadisi na uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba min muslimin يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تبارك وتعالى قد قبلت قولكم أو قال بشهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون wannan shine hadisi na uku cikin jerin hadisan da muka karanta muke karantawa a cikin wannan matashiyar magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min muslimin ya mutu babu wani musulmi mace ko namiji da zai mutu fa yashhadu lahu arba'atun min ahli abiyati jiranihi ya zanto waɗansu mutum hudu daga cikin ma'abutansa waɗanda suke makusantansa ta fuskar gida wato wanda ga gidansu ga nashi su ba da shaida a sa kyakkyawar shaida al'adanaina waɗanda suka fi kowa kusanci da shi sun san shigin shi sun san fitar shi sun san sana'ar da yake sun san harkokinsa suna faduwa da shi ana faduwa tare na tashi tare sukan gan shi a masallaci ko yaushe ko ba sa ganin shi ko suna ganin shi ma'ana sun san dai kai da kawo huɗunsa babu yadda za a yi wani mutum ya mutu Makusantansa ta fuskar gida al'adanai na waɗanda suka fi kowa daf da gidansa su ba da shaida a kansa ta gari annahum cewa su la ya'lamuna minhu illa khaira ba abin da suka sani tattare da wannan bawan Allah sai alheri su ba da shaida akan haka illa qala Allah tabaraka wa ta'ala fati sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce qad qabiltu qawlakum hakika na karɓi maganar ku duk musulmi da zai mutu ko musulma da za ta mutu a samu mutum hudu daga cikin makusantansa ma'ana wanda suka fi kowa dab da gidansa waɗanda suka san halayensa su ba da shaida ta gari a kansa shaida ta gaskiya ba wai don su daɗaɗa wa ‘yan uwansa ba ba yanzu za a yi su ba da wannan shaida face sai Allah maɗaukaki ya ce kad kabiltu qawlakum hakika na karɓi maganan su aw ko kuma yace bi shahadatikum ma'ana qabiltu bi shahadatikum na karbi shaidar ku ko dai yace na karbi maganan ku ko na karbi shaidan wannan mai ruwaito hadisi ne ko kwantan mai annabi ya faɗa imma dai ya ce kad qabiltu qawlakum ko kuma ya ce qabiltu bi shahadatikum an gane ku. wa ghafartu lahu ma la ta'lamuna kuma sai Allah ya dada bayanin cewa na gafarta masa ma la ta'lamuna irin abin da yake a boye wanda ku ba ku sani ba wanda kuka sani na farko wanda kuka ba da shaida a kai cewa mai halantar jam'i ne mutum ne na gari mai tausayin jama'a mai kyautata ma'amala da jama'a wannan abin da kuka sani na fili da kuka ba da shaida ubangiji ya ce to na karbi wannan wanda kuma ba ku sani ba sai ubangiji ce to wannan wanda ba ku sani ba wanda sai Allah sani ce wannan wanda ba ku sani ba kuma na gafarta mashi ko kun ba da shaida kan abin da kuka sani to wannan shine dalilan da malamai ke kara kafa hujja da shi bisa ga cewa mutum wato aikin barna bayyanar da aikin barna a fili wato wani abu ne da mutum kila in bai hankali ba zai ribanya masa zunubi fiye da idan a boye babu wanda ya sani daga shi sai ubangijinsa ba fa halatta masa akai ba cewa yaje boye yayi barna ba halatta masa akai ba amma dai bayar da aikin barna a zahiri kamar mutum na bayar da mummunar koyarwa ga jama'a yana ba da mummunan koyarwa ga al'ummar da ke raye a cikin malaiki ilam anna majmu'a hadhihi al-ahadithi salasati ka sani cewa waɗannan hadisai gaba ɗayan su guda uku abinda ke suke ya dullu ala anna hadhihi shahadata la taktassu bis sahaba wannan hadisai guda uku gaba ɗaya idan ka haɗa su da juna suna nuna maka cewa waccan shaida ba wai take banta da lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bane ba har a yau har a gobe har a jibi in aka samu nutun musulmi na gari ya mutu ya kasance ya samu shaida cikin makusantansa inda wurin wanda muka yi bayani a baya wannan hadisi ya shafe shi ba wai sai na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam dan kada wani ya dauka cewa sai in a lokacin annabi ne sai in sahabbai ne suka ba da shaida kan mamaci sannan aka karbi shaidar kowane daya cikin daidaikun musulmai a kowane zamani ana iya karban shaidar an gane ko bal hiya aidan liman ba'dahu min almu'minin wannan shaida tabbatacciya ce ga duk waɗanda ke bayan sahabbai min almu'minin daga cikin al'ummar mu'minai allazina hum ala tariqatihim amma da sharadin su wannan mu'minan da za su bada shaida suna kan irin tafarkin da sahabbai suka rayu kai wajen aqida wajen shari'a wajen mu'amala wajen dukkan rayuwa suna kokarin koyi da sahabbai ba cewa aka yi ɗari bisa ɗari su zanto kamar sahabbai ba kamar yadda takalmin dama da na hagu suke ba haka aka ce ba a fa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbaha bil kirami falahu ana kokarin kwatantawa ko da ba kai ya su ba amma ana kokarin koyi da su ana kokarin kwaikwayon hanyar sahabbai mutanen da suke masu bin hanyar sahabbai to su ne in sun bi wannan sun ba da shaida za a karba amma mutanen da suke yin takife waɗanda ba akan hanyar sahabbai suke ba to waɗannan ba shaida ba za ta abin nan ba za ta amfanar ba irin shaida su da haka yace bal hiya aidan liman ba'dahum min almu'minin allazina hum ala tariqatihim fil imani wal ilmi was sidqi lalle sai waɗanda ke kan sahabbai akan tafarkin da sahabbai suke kai fil imani wajen imani wal ilmi da kuma damuwa da ilimin addini was sidqi da kuma kwatanta gaskiya wa bihaza jazama al-hafiz ibn hajar da wannan ne imam hafiz ibn hajar al-asqalani ya ya faɗi magana ya tabbatar da haka a cikin littafin sa fathul bari falyuraji kalamahu man sha al-mazid min al-bayani wanda ke son ƙarin bayani kan wannan matsala sai duba maganan da imam eh, ibn hajar ya a cikin littafin sa fathul bari sharhin sahih bukhari an gane ko ثم إن تقييد الشهادة بأربع في الحديث الثالث الظاهر أنه كان قبل حديث عمر قبله ففيه الاكتفاء شهادة اثنين وهو العمدة wannan hadisin da muka karanta na karshe ya nuna sai yan mutum nawa suka bada shaida hudu amma hadisin makon da ya gabata wanda muka tsaya a kansa ya nuna koda mutum biyu ne to ya za mu hada wannan hadisi shine malai ce summa inna taqayyida shahadati bi arba'in kasancewar an takaita cewa shaidar mutum hudu fiha fil hadisi salis a cikin wannan hadisi na uku da muka karanta الظاهر أنه كان قبل حديث عمر قبله wato wannan hadisi ya zo ne kafin hadisin Umar ya zo baya fa'idar wannan hadisi kafin hadisin Umar da hadisin Umar ya zo sai ya kara fadada ya ce ko da mutum biyu ne ma suka bada shaida masu ka hudu duk za a karba ina fata kun fahimta da kyau domin shi hadisin Umar fa fihi al-iktifa'u bi shahadati sunaini a ciki an nuna ko da mutum biyu suka ba da shaida ta wadatar ta gamsar ba sai an kai hudu ba wa huwa umda wannan hadisin kuma shine abin da za a dogara a kai ba lalle sai mutum sun kai hudu ba amma in sun kai hudu to karin karfin shaidan kenan an gane ko duk abin da ake neman shaidan mutum biyu sai aka samu hudu kaga an samu karin karfi za a ce za a jefa tun da hudu ake samu dole sai dai biyu kawai kar su rabu kar su karu duk abin da ake neman wani adadi sananne cewa in adadi kaza ya zo za a yi kaza to abin da bai kai wannan adadin ba shine ba a aiki da shi amma abin da ya ɗara wannan adadin fa ana aiki da shi sai zanto min ba da aula kenan da haka duk malamai suka yi ijma'i cewa in an ce ba za a yi wa mutum eh, abin nan haddi na zina ba sai an samu shaidu guda hudu suka ce to idan an samu biyar fa ko shida ko bakwai ko takwas suka ce wannan min babi aula kenan amma in an samu uku fa suka zo suka ba da shaida ba za a yadda ba duk sai a yi musu bulala a ce duk makareta ne gaba daya tunda ba su kai adadin hudu da ake bukata ba an gane ko hadha wa amma qawlu ba'd an-nas aqiba salatil janaza malam bayan ya gama wancan bayani na cewa ko da mutum biyu suka ba da shaida ya wadatar in an samu hudu wannan ƙarin bayani ne sai ya zo ke son ya tabbatar da wani abu kar a haɗa baki da waɗansu su zo su ba da shaida yar jabu su ɗauka don su dace da wannan hadisin don mamacin su ya dace da wannan hadisin wannan ba za su samu wannan shigar ba shaidar da ba a tambayi mutum ba shaidar da mai mai ita yayi dan gaskiya ba dan mujamala ba ba dan ba dan neman a ce dan ya dada dawa dan uwan wannan mamacin ba shi kadai babu wanda ya sani ya zo furtar da maganarsa irin wannan sai da ita Allah ke karba amma mutumin da ya dan ya dada dawa yan uwan mamacin har kawai ya san ba mutum kirki ne sai kai wani kan ai nagari ne ah, alhamdulillah wani ai kaza kaza kaza ya ji ana faɗa shi ma ya ce ya mutane to wannan shine zai magana a kansa yace wa amma qawlu ba'dhin nasi amma fadin wani sashi na mutane akiba salatil janaza bayan an kammala sallan gawa sai ji suna cewa ma tashhaduna fihi ishhadu lahu bil khairi me za ku ba da shaida ne akan wannan danwa ku ba da shaidan alheri a tattare da shi to shikenan sai mutane ka ai ai wannan nagari ne sai wancan ma ce ai wannan nagari ne ai wancan to wannan hadisi ba ruwan shi da ku bai shafi irin waɗannan ba fayujibunahu yujibunahu bi qawlihim in yace ku ba da shaida ta gari gare shi kuma sai su ba shi ansa da cewa salihun ai wannan mutum ne na gari aw min ahli alkhairi ko sai kai wani ai yana cikin mutanen kirki wani hu zalika da makamancin haka fa laysa huwa almurad bil hadisi qat'an wannan ba shi hadisi ke nufi ba an gane ko bal huwa bid'atun qabihatun wannan bid'a ce ma mummuna ka tafi ka ce to jama'a ya kamata ku ba da shaida ta gari akan mamacin ku sai wannan ce to ai nagari ne wancan ma nagari ce nagari ne wannan bid'a ce ma kai haka kai shi ruka kyale su wanda suka san nagari ne sa faɗa an gane ko li'annahu lam yakun min amali salafi baya daga cikin aikin magabata su ne sahabbai da tabi'ai baya daga cikin aikin su yin shela cewa ya jama'a ku bada shaida ta gari akan wani kyalewa suke kawai wanda ya san shi faɗa wa li'anna allazina yashhaduna bidhalika domin kuma abin da yasa aka ce wannan abu bid'a ne saboda da yawa daga cikin waɗanda suke ba da irin wannan shaida la ya'rifuna al-mayyita fil ghalib ba su san ma shi wannan mamacin ba mafi yawancin su ba su san shi ba kawai sun ga ana yabo sun ma suka yi ba bal qad yashhaduna bi khilafi ma ya'rifuna yaso da dama ma wani zai ba da shaida da kishiyar abin da ya sani ya san ba nagari bane ba amma sai ba da shaida akan cewa nagari ne istijabatan li ragabati talibi shahadati bil khair ya yi haka ne idan ya ansa bukatar mutumin da yake son a ba da da kirki shi sai faɗa dan ya ansa bukatar wancan mutumin amma ya san abin da ya faɗa ƙarya ne an gane ku zannan min minhum zalika yanfa'ul mayyita nin soyayya wannan zai iya amfanar da mamacin ko da an ba da shaida ta ƙarya wa jahalan minhum kuma don tsabagen jahilci da suke da shi bi anna shahadatan nafi'a sun jahilci cewa ita shaida wadda take amfanarwa inna ma hiya allati tuwafiqul waqi'a ita ce shaida da ta dace da abinda da mutum ke ciki mutum nagari ne sai aka bincika aka tabbatar eh nagari ne kamar yadda suka faɗa to irin wannan shaida take amfanarwa an gane ko fi nafsul mashhud lahu Shaida da ta dace da halin mutumin da aka yi wa shaida din kama yadullu ala zalika qawluhu fil hadith al awwal kamar yadda yake nuna haka faɗin annabi a cikin hadisin farko da yace me inna lillahi mala'ikatan tantiqu ala alsinati bani adama bima fil mar'i min al khairi wash shar inna lillahi mala'ikatan lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana da waɗansu mala'iku tantiqu ala alsinati bani adam waɗanda suke yin furuci kan harsunan yan adam bima fil mar'i dangane da abin da yake tattare da mutum min alkhairi wa sharri na alheri ko na kishiyansa an gane ko to duk mutumin da ya bada shaidan karya zai zanto mala'iku ne suka faɗo wannan kenan tunda Allah ya nuna mala'iku ne ke yin furuci da shaidar in ta gaskiya ce dangane da shaidar da aka wa mamaci akhrajahu ahmad imam ahmad ya fito da wannan hadisi wa da kuma imam al-hakim an-naisaburi wa shi imam al-hakim ke cewa sahihun ala sharti muslim wannan hadisi ne sahihi akan sharadin imam muslim hadisin yake wa wafaqahu az-zahabi imam az-zahabi yayi muwafaqa da hakim dangane da wannan hukunci da ya bayar wa lahu shahidun min hadisi abi huraira wannan hadisi yana da hadisin da ke masa shaida daga cikin hadisin da abu huraira ya ruwaito akhrajahu ahmad wanda imamu ahmad ya ruwaito hadisin yana cikin musnad Wafihi, wa fihi min ahli ilmi lam yusamma sai dai a cikin sanadinsa shaykhun akwai wani babban malami min ahli ilmi yana cikin malamai lam yusamma ba a ambaci sunansa ba kenan a cikin wannan hadisi akwai rawi mubahami wa mubuhamun ma fihi rawin lam yusam mubhamin hadisi shine a samu cikin sanadin ga wani mutum ba ambaci sunansa ba duk mutumin da ba ambaci sunansa ba rashin ambatan sunan na kawo cikas dangane da ingancin hadisi sai ya zanto hadisi da'if in ka ga ba ambaci sunan mutum ba kuma hakan ya amfanar to sahabi ne li'anna jahalata sahaba la tadur kasancewar baka san wani sahabi ba wannan ba zai cutar ba ko da baka san wani ba idan aka ce haddathana fulan qala haddathana fulan qala akhbarani fulan qala an fulan an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wani mutum cikin sahabban annabi baka bukatan ka san kowa ne duk sahabi adali ne dan Allah ce radiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tadri ta'tara kuma yace zalika masalhum fit tawrati wa masalhum fil injil bayan ya ambaci su. kai da an adalantar da sahabbai cikin attaura cikin linjila cikin qur'ani saboda ka baka bincike ga san sunan sahabi wane wai kafin ka ce ni kirki ne kowa ni kirki ne da cikin sahabbai an gane ku وله شاهد اخر من وفيه شيخ من اهل العلم لم يسمى والراوي عنه عبد عبد الحميد ابن جعفر الزيادي wanda ya ruwaya daga wancan mutum da ba a ambaci sunansa ba shine mutumin da ake kira Abdulhamid ibn Ja'far Ziyadi wa lam ajid lahu tarjamatan Imam Nasir da Nabani ce wannan ko na nayi bincike cikin duk kutubur rijal ban samu tarihinsa ba ga shi dai sunansa Abdulhamid ibn Ja'far Ziyadi amma duk ya duwa bai ga wata tarjama sa ballanta na ya san cewa mutum ne na gari ko ba na gari ba an gane ko wala hu shahidun akhar duk da haka shi wancan hadisi na farko yana da wani hadisin dai ke masa shaida kaga nan ya kawo wani hadisin da yake wa wancan shaida sai dai ga cikas din dake cikin sa yanzu ga kuma wani daban wanda yake masa shaida mursalun an bishr bin ka'ab sai dai hadisi ne mursal hadisi mursal ma kuma min qasimul hadis ad mursal shine tabi'i yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kaga tabi'i bai ga annabi ba to da bai ga annabi ba ina shi ina cewa annabi ya ce lalle ya zanto wani ne ya bashi labari cewa annabi ya ce to waye wanda ya bashi labarin nan wanda ya bashi labarin nan ɗayan biyu ne ba mu da tabbas lalle ne ɗaya daga cikin biyu imma wani tabi'i dan uwansa ya faɗa masa imma sahabi ya faɗa masa wannan shine dalilin da yasa ake cewa hadisi mursal da'if ne saboda da muna da tabbas ɗin sahabi ya faɗa masa ai ba mu buƙatar mu san kowaye sahabin hadisi ya zama sahihi amma rashin tabbas din mu ta yi sahabi ne ya faɗa masa ta yi wani tabi'i ne ya faɗa masa in sahabi ya faɗa masa ba magana hadisi ya zama sahihi in ko wani tabi'i ne dan wansa ba ya kamata mu san wannan tabi'in kafin mu inganta shi dan tabi'ai ba dukkan su ne aka suka zanto adalai ba yanzu kaga Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi ai tabi'i ne ko Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi amma mm, zaka ba da haka da imamu zahabi ya kawo tarihinsa a cikin tarihul islam sai yake cewa nujizu lahul janna wa narju lahun nar yace mun halatta masa ya iya shiga aljanna tun da ba kafirta yi ba amma mun muna fatan ya samu wuta tukuna inji zahabi ce muna masa fatan ya shiga wuta tukuna inji imamu zahabi nujizu lahul janna wa narju lahun nar saboda yayi gaza da yawa ya abin nan ya azabtar da manya-manyan malamai na lokacin tabi'ai ya yayyanka waɗansu da aikin daidai bai kai shirka ba don haka waɗansu suka rinka bin su sallah duk da abin da yi sa abdullahi dan umar ko waɗansu sahabbai suka rinka biyan su sallah duk da abubuwan da yi la ya ka suna kafa hujja da cewa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika suka ce duk abin da ya ba shirka bane barna ce yayi kisan kai yayi barna duk wannan ba shirka bane don haka ba za ka iya fitar da shi daga musulunci ba sai dai tabbas ka ce shiga aljanna a karan farko baka iya yankewa amma in Allah ga dama sai ya yafe masa sai dai baka da tabbas din an yafe masa da haka yace nujizu lahul janna muna iya halatta masa shiga aljanna tunda mun mune ne ya iya shiga amma wa narju lahun nar mu fatan mu ya shiga wuta amma hukuncin da shari'a ta bayar zai iya shiga aljanna sai dai fatan mu ya shiga wuta in ji zahabi <laughs> to shi yasa rashin tabbas din wannan mutum da yace annabi ya ce shi bai zamani da annabi ba waye ya faɗa masa bamu sani ba in muka ce sahabin wato hadisin nan ingantacce ne yanzu kenan mun ba da tabbas ne cewa sahabi ne ya faɗa masa wanda ba mu da wannan tabbacin to tun da dai ba mu da tabbas to ba a aiki da zato sai a ce gaba ɗaya wannan hadisi dhaif kawai hadisi mursali hadisi ne da'if mafi ingancin magana in banda da cikin usulun mazhabin Imam Malik da shi da Abu Hanifa wato nomani bin sabit su suna kafa hujja a cikin mazhabin su da hadisi wanda yake mursal to kaga wannan zai baka damar rinjayar da wata magana akan wata magana in kaga malaman fikihu sun yi sabani wani ya ce kaza ga dalilinsa wani ya ce kaza ga dalilinsa sai ga kowa da hadisin da ya kafa magana mai yawa yan malikiya sun kafa hujja da wani hadisi sai dai hadisin mursal ne su a su suna yin aiki da hadisi mursal sai dai a mazhabin dukkan na hadisi mursal da'if kenan duk hukuncin da aka gina akan wannan mursal ya zama mai da'if al-mabani ala da'if لأن الفرع يأخذ حكم الأصل domin gina hukunci reshe ne menene asali ko shi suke shine hadisi to sai zanto hadisi da'ifi ne to reshen wannan kuma sai zanto shi kuma kawi ba zai taba zantowa kauye ba sai wata fa'ida da ya ce wannan magana da ya kawo akhrajahu muslim al-kajji kama fil wannan hadisi muslim al ba muslim ibn hajjaj ba shi ya ruwaito shi wancan hadisi da ya kace akwai mursala a cikinsa kamar yadda imamu ibn hajar ya nuna a cikin littafin fathul bari sharhin sahih bukhari alwafatu indal kusufi wannan wata fa'ida ce ya ta anan yake son ya fa'idantar da mu da ita wai me eh, mutum ne ya mutu daidai lokacin da kisfewan rana ko kisfewan wata ma'ana wata ya kamu da wata illa haskensa ya dishe sai mutum ya mutu a wannan lokacin mutuwarsa a wannan lokacin me take nunawa ko kuma ya kasance rana ta kamu da wata illa haskenta ya dishe an samu duhu an samu kisfewan rana ko kisfewan wata sai aka haifi wani ko wani ya mutu a wannan lokaci haihuwar wane ko mutuwar wane a wannan lokacin me take nuna wa shin akwai wata fa'ida da take nuna wa ko babu shine abin da zai faɗa mana yanzu shine ce wa zatta tafaqa wafatu ahadin ma'an kisafi shamsi aw al-qamari fala yadullu dhalika ala shay idan mutuwar wani ta dace da kisfewan rana ko kisfewan wata hakan baya nuna komai baya nuna ya samu aljanna baya nuna kuma cewa wani dan wuta ne ba wani hukunci da zaka yi dauka a ciki wa atiqadu annahu yadullu ala azamati almutawaffa min khurafatil jahiliyya kudirce cewa wai idan mutum ya mutu daidai lokacin kisbewar rana ko kisbewan wata wai wannan na nuna wannan mutum babban mutum ne mutum ne nagari yace kudirce haka yana daga cikin wato camfe-camfe na mutanen jahiliya allati abtalaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wadda annabi sai da mun eh, su tabbata gare shi ya rusa waɗannan aqidu ya rusa wannan canfe-canfe yaushe yawma ma tabnuhu ibrahim alaihi salam ranan da ɗansa ibrahim ya rasu an gane ko wan shamsu sai wannan lokaci ya dace da cewa rana ta kisfe fa khataba nasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai wa mutane huduba wa hamadallaha wa asna alaihi cikin huduba ya godiya ga Allah ya yabe shi thumma qala sannan yace amma ba'adu ayyuhan nas inna ahlal jahiliyyati kanu yaquluna inna ash-shamsa wal qamara la yakhsifani illa li mauti azimin wa innahuma ayatan min ayatillah la yankhasifan limauti ahadin wala li hayatihi ولكن يخوف الله به عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره وإلى الصدقة والعتاقة والصلاة في المساجد حتى تنكشف annabi sallallahu alaihi ce amma ba'adu wato bayan yayi godiya ga Allah ya yabe shi ce bayan haka ayyuhan nas ya ku mutane inna ahlal jahiliyyati kanu yaquluna mutanen jahiliya sun kasance suna cewa inna shamsa wal qamara rana da wata la yaksifani ba sa kisifewa illa mauti azimin sai domin mutuwar wani babban mutum haka mutanen jahiliya ke faɗa annabi ya hikaito aqidar da jahiliya take kai to yanzu kuma shi zai bada hukunci sai ce wa innahuma ayatan min ayatillah lalle rana da wata ayoyi ne cikin ayoyin Allah ba kamar yadda mutanen jahiliya ke faɗa ba la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi rana da wata ba sa kisfewa dan mutuwar wani ko dan rayuwar wani ma'ana dan mutuwar wani ko dan haihuwar wani rana da ta ba abin da ke samun su dan wani ya mutu ko dan haihuwa ne ayoyi ne kawai cikin ayoyin ubangiji domin din girman rana a nuna maka ita ma gajiyayya ce dan a hikimar haka waɗanda ke bautawa rana wai suna ganin tasirinta da girmanta da yau da gobe ɗinta wai duk wanda ya zo duniya ya tarar da rana sai suke ganin to ta cancancin zama Allah to sai ubangiji ya kawo rana ta kamu da cuta dan a nuna musu gajiyawarta tunda ko za ta kamu da cuta ta cancanta abota mata waɗanda ma suke bauta wata su ma tasirin hasken suke gani musamman daren sha hudu su ce ka je misra kana ganin shi ka je sham kana ganin shi ka je makka kana ganin shi ka je madina duk da shi kana ganin sa guda ɗaya ne lalle ya cancanta ya bayar da agaji ga dukkan mutanen da ke cikin sassanin duniya gurgurdan inda hasken su ke kaiwa to sai a sa ya kamu da cuta wata rana hasken ya dishi dan a nuna musu ai gajiyayye ne shi ma ba da wani tasiri akan karan kansa dan haka yace rana da wata ayoyi ne cikin ayoyin Allah ba sa kisafewa dan mutuwar wani ko dan rayuwar wani an gane ko wa innahuma ayatan min ayati Allah la yankhasifan li mauti ahadin wala li hayatihi walakin yukhawwifu Allahu bihi ibadahu sai dai ubangiji yana tsoratar da bayansa bihi bimaza ai bil inkisafi الضمير يعود إلى المصدر المفهوم من قوله لا ينخسفان لا ينخسفان انخسافا لموت أحد أو لحياته ولكن يخوف الله به عباده أي ولكن يخوف الله بذلك الانخساف عباده dalaka ad-damir yaudu ila al-masdar al-mafhum min qawlihi la yanqasifani an gane ko kamar yadda yace wa yaddu lahum masatatun min quwwatin min ribat al-khayl turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum yace wa yaddu lahum masatatun min quwwatin min ribat al-khayl sai ce turhibuna bihi ay turhibuna bimaza bil i'dad al-mafhum min al-fi'li alladhi huwa wa'iddu i'dadan turhibuna bihi ay bi zalika al-idadi adu wallahi wa aduwakum fa idza ra'aytum shay'an min zalika in kun ga wani abu cikin abin da aka ambata baya na wani rana ko wata ga abin da za ku yi fafza'u ila zikirhi to ku faku ku je ku karkata zuwa ga ambatan Allah subhanahu wataala wa du'a'ihi da roƙonsa istighfarihi da neman gafaransa wa ila sadakati kuma ku yawaita sadaka wal itaqati da yantar da bayi idan kuna da su bayi musulmai da ke karkashin ku ku rinka yantar da su salati da kuma yin sallah fil masajidi cikin masallatai hatta tankashifa har sai rana ta yayi ko har sai wata yayi yanzu wannan ya nuna da mai da mai ake kenan idan kisafewar rana ta faru ko wata da zikiri da me da sadaka da addu'a da istighfari da yantar da bawa da sallah a ina ba za a yi ba gida kenan ko shine abin da waɗansu malaman suka kafa hujja annabi ya ce wa salati fil masajid ba za ka yi sallan kisfewan rana ko kisfewan wata a cikin gida ba kenan Wasu salati fil masajidi an gane ko sai dai waɗanda suka ce a gida su masa iya yin tawilin su suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an bani biyar da abaiwa kowane annabi ba daga ciki sai ya ce ilat liyal ardu kullaha masjidan wa tahura duk kasa an sanya min ita ta zanto masallaci na sai to ai ko a gida kai a masallaci kai sai dai ai za a yi musu radda ce Allah ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna ai nake itikafi a gida ko a masallaci to me yasa ba za su kafa hujja da wannan ayar ba da wannan magana ta su ba su ce za ka yi itikafi ko da ɗakin ka da Allah ce wala tubashiruhunna wa antum aikifuna ta kwarai da gaske ɗinka ta tafi ke ko <laughs> da da yaji hujjar na farko ce kwarai da gaske ai kafin ka ce kwarai da gaske sai ka ji bayanin ɗayan shi ma me yace shi kuma to saboda haka wannan ya nuna wannan ake yawaita istighfari yawaita addu'a yawaita sadaka yawaita itaqa yawaita sallah fil masajidi sallar kuma kamar yadda sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta nuna yadda ake sallan kisfewan rana ko kisfewan wata kamar yadda wato ta zo cikin hadisi kaga sabanin yadda ko yanzu ake yawanci sai ga idan wannan ta faru ko da nan cikin gari duk waɗanda suka ganin faruwa suka taba ganin faruwar wannan sun san me ke faruwa zaka an cakudu maza da mata yara suna ta zikiri su tafi sabon gari suna ta dukan karuwai suna ta dukan yan daudu wai su suka jawo to rashin karantarwa da malamai ke ko faɗakar da mutane hakikanin sunnar annabi asalin mutanen mu suna son Allah suna son manzon sallallahu alaihi wasallam sai dai an ba su abun a hagungunce a makon an nuna musu ga yadda san Allah yake ga yadda san manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya koyar su yi to sai kasance ba haka ake yi ba Allah ganar da mu hadha siyaqu multaqatun min jumlati ahaditha wannan jerin hadisi da kaga na kawo yanzu multaqatun je na ciro shi ne ko na tsinto shi min jumlati hadisa daga jerin waɗansu hadisai suktuha waɗanda na koro su a zere fi kitabin cikin wani littafi na da na wallafa fi salatul kusufi dangane da sallan kusufi sallan kisfiyon rana ko wata akan wannan kadai da littafin takallamtu fihi cikin wannan littafi nayi magana ala turqiha akan hanyoyin waɗannan hadisai ya zo ta hanyar sahabi wani ta hanyar sahabi wani daga gare shi daga wani daga wani duk na tattara nayi magana akan su wa alfaziha da lafazan da hadisin ya zo da su duk na tattara su ثم جمعت في آخره sannan a ƙarshe bayan na kawo hadisan da bambancin lafazinsu da bambancin sahabbai ko tabi'an da aka ruwaito daga wajensu sai jama'atu fi akhirhi a ƙarshen littafin sai na tara khulasataha wato a jumulce mai waɗannan hadisai ke koyarwa fi siyakin wahidin a jeri ɗaya wa hazal qadru minhu wannan abin da na shiro ma daga wancan littafin da na ciro shi wa julluhu fi sahihaini yawancin hadisan mafi yawancin wannan hadisi duk suna cikin bukhari da muslim ne wa sunan da kuma littattafan sunan littattafan sunan su ne guda hudu nan sunan abu dawud sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan ibn majah da kuma sunan nasa'i akwai masu kuskure da za su ce sihahu sitti kuskure ne faɗin sihahu sitti ba malaman hadisi ne suke faɗa ba waɗansu ne suka yi wannan kuskuren suka rubuta a cikin littattafansu na fikihu sai dukkan duniya ta ɗauka sihahu sitti in ka ce sihahu sitti kana nufin da abu dawud da turmizi da nasa'i da ibn maja waɗannan littattafai nasu daidai suke da bukhari da muslim wanda yake ko ba haka bane ba farko ma ma huma farko ma bainal mashriqi wal maghrib bambancin da ke tsakanin su ba kaɗan bane ba domin bukhari da muslim a ijma'in malamai jumlatan cewa da hadisan su sahihai ne amma dan can ko ba dukkan hadisan su bane sahihai da haka kuskure ne fadin sahihu sitti dole ka ce ashabu sahihain was sunan ma abuta da tattaman nan ingantattun nan guda biyu bukhari da muslim was sunan da ka ce ashabu sunan an san guda hudun da kake nufi abu dawud tirmidhi ibnu majah da kuma wato nasa'i an gane ku ganin da mutane E, na ji wannan kasu din ne ma ina jin bai karanta bukari bane ko musulmi da zai karanta da ya ga bayani wani malami ke cewa wannan sallan ta kusufi asali ba ta da wani asali wai ana yaudarar da mutane ne dan rana ta fito kafin su gama sallah shi yasa ake yin doguwan tsayawa a ciki wai asali doguwan tsayawa fata-fata ba sunna bane a cikin sallolin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan son zuciya ne kawai ko dai jahilci ko son zuciya ɗayan biyu dai ba na jin kuma akwai wanda zai zanto abin yabo a ciki amma in ba haka ba ga hadisai nan cikin bukari dogaye ga sunan cikin muslim ga sunan cikin sunan ya ce duba zai ga bayani matashiya ta gaba gaslul mayyiti yanda ake wa mamaci wanka ya ake wa mamaci wanka su waye ya kamata su yi masa wanka فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله وأما المبادرة فقد سبق دليلها في الفصل الثالث المسألة السابعة عشر الفقرة وأما وجوب الغسل فلأمره صلى الله عليه وسلم به في غير ما حديث yace fa iza matal mayyitu idan mamaci ya rasu wajaba ala ta'ifatin minan nas ya wajaba akan wata tawaga ta mutane wanda ba a san ko su wane ne ba a dai samu wata tawaga ta mutane al'ummar musulmai an yi badiru ila ghaslihi su gaggauta yi masa wanka amma mubadaratu maganan mu ta cewa a gaggauta yi masa wanka kar a yi jinkiri wannan gaggautawar faƙar sabaka daliluha dalilin da ke nuna gaggauta yi masa wanka ya riga ya gabata fil fasal tun a cikin fasali na uku a matsala ta goma sha bakwai a can baya an gane ku wa amma wujubul ghafli amma wajabcin wanke shi kuwa fali amrihi sallallahu alaihi wa sallama bihi saboda annabi yayi umarni da shi fi gairi ma hadisin a cikin hadisin da ba ɗaya ba ma'ana abu guda biyu ne nan a haɗe tare na farko gaggauta masa wanka wannan gaggautawar wajibi ne na biyu yin wankan karan kansa akwai bambanci tsakanin yin wanka da gaggauta shi ko abin da ake nufi da gaggauta yin wanka ba wai idan ka zo wajen wankan ka yi gaggawa ba abin da ake nufi da zaran mutuwansa kara dauki lokaci yana cikawa an tabbatar da cikarsa kara dauki lokaci a zo a yi masa wanka kara ajiye mutum har ya kwana yi ni ba tare da an yi masa wanka ba ko ya waɗansu awanni ba tare da an masa wanka ba da tabbatar da an zaran da zaran an tabbatar da ya mutu sai a gaggauta yi masa wanka ko da wani dalili zai sa ba a riga an kai shi kabari ba wanda za a jinkirin awa ɗaya ko biyu ya zanto dai wanka dai an riga an kammala shi wannan gaggauta yin wankan da zarar mutum ya cika wannan wajibi ne inda za a yi jinkiri ba tare da uzuri ba kenan an yi sabo ina fatan kun fahimta da kyau sannan na biyu yin wankan karan kansa shi ma kansa wajibi ne kaga abu guda nawa kenan abu guda biyu to shine ce dalilin gaggauta masa wanka wannan ya riga ya gabata tun a baya mun karanta cikin hadisan da suka wuce baya amma dalilin wajabcin wankan wannan saboda annabi ya yi umarni cewa ku yi wanka faɗin annabi cewa ku yi masa wanka ko ku yi mata wanka wannan na nuna wajibi ne dan duk umarni in ya zo daga Allah ko daga manzon sa ana daukan sa a matsayin me wajibi ba a daukan sa a matsayin mustahabbi sai in akwai wata karina wata alama da ke nuna mustahabbanci sannan za a ce ba wajibi ba ne ina fatan kun fahimta da kyau to yace wa amma wujubul ghasli fali amrihi sallallahu alaihi wa sallama bihi fi ghairi ma hadith annabi ya umarni da yin wanka cikin hadisin da ba ɗaya ba awwalan hadisin farko qauluhu sallallahu alaihi wa sallama fil muhrimi allazi wa qasathu naqatuhu annabi sallallahu ya faɗa cikin lamarin wani mutum wanda ya sanya ihrami zai aikin haji ko umara kafin ya kai zuwa ga sauke faralinsa ko yana cikin aikin hajin sa wa qasadhu dabbatuhu sai dabbarsa ta yi tutsu da shi ta jefar da shi sai ya fado ya mutu to sai annabi ya ce iksiluhu bima'in wasidir iksiluhu ku wanke shi ku yi masa wanka bima'in da ruwa wasidirin da kuma me ah, magariya ku yi masa wanka da ruwa da magarya to wannan faɗin sa cewa ku yi masa wanka ai umarni ne fi ilal amr ne wanda ana daukan sa alal wujub wa qad da lafzuhu bi tamamihi wannan hadisi gaba ɗayan sa ya riga ya gabata wa takhrijuhu fil mas'alati al-mushar ilaiha kuma takhrijin hadisin faɗin waɗanda suka ruwaito shi duk ya riga ya gabata akan sa cikin mas'alan da aka nuna wato mas'ala ta goma sha bakwai faƙartu dal da hadisi na biyu قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها النبي صلى الله عليه cikin lamarin yarsa Zainab yace igsilnaha salasan ku wanke ta so uku au khamsan ko so biyar au sab'an ko so bakwai au aksara min zalika ko sama da haka yanzu shi malam dalilin da sa kawo hadisin lafazin annabi da ke cewa igsilnaha ku je ku wanke ta wannan ne? umarni umarni na nuna me wajabci saboda shi ya kawo hadisin sai kuma muka sake samun wata fa'ida cikin hadisin cewa ma iya wanke mamaci sau nawa ko biyar ko bakwai ko sama da haka amma dai ya zanto mara kamar nan gaba hadisi ya zo ce ko ɗari da ɗaya za ku kuje ku yi ɗari da ɗaya amma dai ya zanto mara za ku yi tunda ya ce au aksara min zalika kaga ya bada kofa bude ko ku yi uku ko biyar ko bakwai au aksara min zalika ko sama da haka a can gaba zai ce amma ya zanto mara an gane ku? eh eh eh mun karanta shi a baya da wannan hadisi na ji to bari mu je karshen darasi sai mu ko can din ko eh wannan hadisi hadis wannan hadisi ne zai zo nan gaba yace wa yati bi tamamihi cikon wannan hadisin zai zo nan gaba wa takhrijihi kuma bayanin su waye suka ruwaito shi duk zai zo nan gaba fil mas'alati taliyati a mas'alan da ke biyo baya nan kawai ya kawo su ne dan kalmar igsilnaha an gane ku saniyan hadisi abu na biyu mas'ala ta biyu an gane ku gasluhu salasan fa aksaru ala ma yara ala ghaslihi abu na gaba kenan shine za a wanke wannan mamaci salasan hasso uku fa aksaru ko fiye da uku Alama ma yaral qa'imuna ala ghuslihi gwargwadon yadda yanda waɗanda suka dauki yin wanka din suka gani in sun ga za su yi uku su yi in sun ga za su yi biyar in sun ga za su yi bakwai ko fiye da haka duk za su iya yi an gane ku? shi ne ce wa a fi ghuslihi amma za a lura wajen wanke shi ko dan ko na kitare wani abu ne a shi na kitare wani abu ne da wa a fi ghuslihi al-umur al-atiya wato wajen wanke shi za a lura da al'amurra da ke tafi waɗanne irin al'amurra da ke tafi awalan abu na farko ghasluhu salasan za a wanke shi sau uku fa aksaru ko fiye da haka alama imuna ala ghaslihi gwargwadon waɗanda suke za su yi wankan su gani gwargwadon yadda su gani saniyar abu na biyu an تكون الغسلات witran adadin wankin ya zanto wutri ne ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya ko sha uku ko sha biyar har zuwa dari da ɗaya za su iya an gane ko salisan abu na uku an yi ƙurana ma'a ba'dhiha sidurun lalle cikin adadin wankin nan da za a yi a samu wani kaɗaitaccen wanki wanda an gwamaya da sidir wato me a magariya an gane ku wannan magariya ba wai dole bace ba dan karkace yanzu sai ka je ka nemo magariya sai ka sha wahala makila ba dole bace ba illa mutanen da suna yin amfani da magariya wajen gusar da datti yanzu duk abin da ke iya wakiltar ta ka iya amfani da shi duk abin da ke gusar da datti ka iya amfani da shi wajen wankan mamaci shine ce aw ma yaqumu maqamahu ko abin da ke zama a madadin magariya fit tanzifi wajen tsaftacewa kamar me kal ushnan abin da ake nufi da ushnan wani abu ne wanda su da laraban da suna magani da shi dan ka duba cikin kamus suna magani da shi na kirci ko dattin jiki kuma suna akwai magunguna da dama da suke da shi waɗansu ba su faɗa a takaice dai suna magani da shi wajen gusar da datti ko gusar da kirci na jika ko ciwon kora idan aka wanke to ana sa ran wato warakanta waɗansu suna ɗaukan shi kuma kamar matsayin sabulu shine al-ushnan wasabun ko kuma sabulu yanzu zaka yi amfani da dukkan sabulun da ake yi amfani da shi wajen wanke mamaci an gane ko ba lalle ne sai wacce magariya ba abu na uku kenan ko sai na hudu rabi'an abu na hudu an yi khulata ma akhiri ghaslatin minha shay'un min at-tibi karshen wanki wani daga shi za ku tsaya to sai ku sai ku hada ruwan wankin wannan na karshe bi shay'in da wani abu min at-tibi na turare wal kafuru aula sai dai da za ku samu kafir to shi aka fi so ruwan karshe da za ku yi masa wankin karshe to wannan ruwan sai ku sa turare a ciki ko ku sa kafir an gane ku khamisan abu na biyar wanda ya shafi wato mace naqdu الضفائر وغسلها جيدا نقض الضفائر Abba abbafair shine wannan turi turi na gashin mata da suke kitsan nan ko to in an zo wanka duk sai an kunce shi sai a kunce mata kitsan da aka mata an gane